Eh, a dama can ainihi ma dogaro a kan report ɗin ma ya ta da ayoyi tambaya daban-daban. yaya shugaban ƙasa a ofishin shugaban ƙasan su ma wannan a ofishin shugaban ƙasa su rubuta abu zuwa majalisa sa'annan wani kuma wanda yake gargashin wannan shugaban ƙasan ya kawo report ya ji ya tare abun da shugaban ƙasan ya aikata kuma ya gargashin shugaban ƙasan kuma ba wai bangare na gwamnati ne kamar yadda aka raba tsarin mulki na raba iko na wannan suna eh, sashi na zantarwa daban da majalisa da kuma sashen shari'a wato under section 5 eh, section 4 and and 5 uh, ba ba irin wannan bane ba duka da ofis ɗaya ne sannan shugaban ƙasar nan dukansu suna ma direct reporting wato suna ƙarƙashin ofishin shugaban kasa ba a ofishin shugaban ƙasa suna ƙarƙashin shugaban kasan ne da kansa to sa'an nan ɗaya shugaban kasan ya rubuta abu ya sa hannunsa ya tura majalisa sa'an nan wani daga cikin ofishinsa ya rubuta shi ma ya je tare abu ya kai musu ya ce ba haka ba nan bai ba da privilege abun nan ya dauko wannan rahoto ya ba shugaban kasan ya yi nazari kafin ma abun ya kai waje idan kana karkashin mutum correspondence akwai kashi biyu kashi na ɗaya akwai internal correspondence wato eh, wanda sako ne ko umurni da yake tafiya cikin department ko cikin ma'aikata haka akwai kuma wanda yake fita waje zuwa wata ma'aikata ko zuwa wani bangare na gwamnati to in har zai fita waje dole shugaba ololowa na wannan wurin sai ya duba ya tabbatar daidai ne duk abin da ake ana yi ne a madadin sa ne shi in ka duba sashi na biyu da National Agency Security Act na 1986 ina nuna duk abin da za su yi suna karban umarni ne wajen shugaban kasa sa'annan kuma suna aikata aiki su duka a madadin shugaban kasa da kuma sunan shugaban kasa to wannan akwai a tambaya ko shugaban kasan ne dama bai da niyya aiwa magudin a confirmation ne ko kuma su wannan report din akwai abubuwa da yawa da ake nazari a kai wannan ni ba ma yadda ba ma akwai wannan report din tukuna da su